barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora Assalamu alaikum masu sauran barka da haka da fatan kuna lafiya kuma na masu fatan alkhairi a gare ku. Mutum ɗaya ya rasa ransa bayan jirgin ƙasa ya taka wata mota a Abuja. Rundunar 'yan sandan Abuja ta tabbatar da afkuwar wani hatsari da ya faru a cikin Roku a yankin Kuwa da jirgin ƙasa ya taho mu gama da wata mota. A wani sanarwa da rundunar 'yan sandan Abuja ta fitar mai magana da yawunta DSP Josephine Adi ta ce likitocin da ke inda haɗarin ya faru sun tabbatar da mutuwar mutum ɗaya. Ta ce ita ma rashin hukumar jirgin ƙasa da layin dogon ke ƙarƙashin ikonta sun ƙaddamar da bincike kan faruwar lamarin. sannan ta ce za a mayar da alamun kan hanya da gyara waɗanda ake da su don kaucewa faruwar makamancin irin wannan haɗarin. Ga wani rahoton, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin Rasha sun kashe ɗaruruwan fararen hula a Ukraine. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sojojin Rasha sun kashe ɗaruruwan fararen hula a Ukraine, lamarin da ka iya zama laifukan yaƙi. Volkatuk ya zargi Rasha da aiwatar da hukuncin kisa kan mutanen da ba su da wata barazana yayin da suka yi saranda. ya ce mun tattara bayanan kisan fararen hula 441 maza 341 da mata 72 da yara maza 20 da yara mata 18 kuma muna sa ran adadin zai iya zarta haka yayin da muke ci gaba da bincike rahoton ya ce bai iya gano ko da sojojin rasha guda wanda hukumomin ukraine suka yi wa irin wannan kisa ga wani rahoton Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci Babban Bankin Ƙasar CBN ya sake duba matsayarsa na takaita cirar kuɗi daga daga bankuna saboda yadda jama'ar ƙasar ke kokawa kan wannan sabon tsarin. Majalisar Dattijan ta bayyana haka ne bayan doguwar muhawara tsakanin 'yan majalisar Ajiya Laraba. Majalisar ta umarci kwamitin da ke kula da harkokin bankuna da kuɗaɗe da ya je ziyarar diba ayyukan CBN yayin da yake aiwatar da sabon tsarin kuma ya baiwa majalisar rahotonsa na lokaci zuwa lokaci. Wasu daga cikin 'yan majalisar sun ƙalubalanci sabon tsarin na CBN na rashin tuntuɓa kan manufar kafin aiwatar da shi, kazalika wasu daga cikinsu ke cewa tsarin zai sa masu sana'ar cirar kuɗi na POS su rasa ayyukansu. ga wani rahoton rundunar 'yan sandan ta ce ta gano makamai da aka ɓoye a ofisoshin wasu jami'un siyasa A Najeriya ƙoƙarin da hukumomi da wasu ƙungiyoyi suka yi na ganin an samu gudanar da lamuran siyasa cikin lumana da yana fuskantar cikas saboda wasu 'yan siyasa na kokarin saɓawa. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce a gano an gano makamai da aka ɓoye a ofisoshin wasu jam'iyyun siyasa a Sokoto. Lamarin zaɓe a wasu ƙasashen duniya wasu lokuta yakan zo da yamutsi da tashe-tashen hankali har ma da asarar rayuka. Wannan bai rasa nasaba ba da ƙoƙarin da wasu ƙungiyoyi da hukumomi ke yi na haɗa 'yan takara ko 'yan jam'iyyun siyasa wuri ɗaya su saka hannu ga yarjejeniyar gudanar da lamura cikin lumana. sai dai a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya rundunar 'yan sandan ta ce ta kama makamai a ofisoshin wasu jam'iyyun da ake tarawa don yin ta'addanci Kwamishinan 'yan sandan a jihar Muhammad Usainu Gumare ya ce sun samu labarin ana tara makaman ne inda suka kai samame suka kama makamai a ofisoshin jam'iyyun APC da PDP na karamar hukumar Isa. Ya ce makaman sun haɗa da addina, sanduna, bindigar gargajiya ta harbar ruga da sauran nau'o'in makamai. Sai dai muryar Amurka ta tuntuɓi kakakin jam'iyyun da aka kama makaman a ofisoshin nasu sun ce ba su da masaniyar akan hakan. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojojin Najeriya ta ce ta yi shiri na taimakawa a gudanar da zaɓe cikin lumana. Kamar bayani da babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Faruk Yahaya ya yi na cewa sun shirya don taimakawa farar hula wajen samar da kyakkyawan yanayin zaɓe. Ya ce darussan da suka koya wajen kula da taro lokutan zaɓe a jihohin Anambra, Ekiti da Osun su za su taimaka masu a wajen zaɓukan da ke tafi. Tuni Tuni jama'ar yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro suka nuna fargaba abin da kan iya faruwa lokutan zaɓe. Mataimakin shugaban karamar hukumar Tangaza Ibrahim Lawal Ginjo ya saba kira ga hukumar INEC da ta ɗauki mutanen tankunan da ke matsalar su yi aiki yankunan su saboda su suka saba da wuraren. Da yawa da na jama'a musamman na yankunan da ke fama da rashin tsaro a Najeriya ke tunanin yadda zaɓe zai gudana a yankunan su duba da halin da suka samu kansu a ciki.